واعلموا أن الخطبة تتحدث عن الآداب مع العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فإن آداب مع العلماء كثيرة وسنذكر طرفا منها على سبيل المثال أولا معرفة منزلتهم فإن الله تبارك وتعالى قارن شهادته مع شهادتهم لمعرفة منزلتهم قال الله سبحانه, سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال عز من قائله إنما يخشى الله من عباده العلماء وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الهيتان في الماء وفضل العالم على الآبد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء ثانيا إكرامهم وتوقيرهم قال الله تبارك وتعالى في قصة آدم مع الملائكة قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما نبأهم بأسمائهم الآية وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعلمائنا حقه ثالثا الإقبال على مجالس العلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسهوا في المجالس فافسهوا وإذا قيل انشذوا فانشذوا yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja wa sabata anhu alayhi salatu wassalam bainama rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jalisun fil masjid aqbala salasatu nafarin fa aqbala ithnani ila rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amma ahduhuma فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم فقال عليه الصلاة والسلام أما أهدهم فآوى إلى الله سبحانه وتعالى فآواه الله في رحمته وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رابعا يا عباد الله التواضع لهم قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى وحدر قال الله سبحانه وتعالى قال له موسى هل أتبئك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال سبحانه وتعالى قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال أسامة بن شريف رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أصحابه كأن رؤوسهم الطير خامسا حرمت عزيتهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال من آدى لي وليا فقد آذنته بهر ثالثا استبتاؤهم قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سابعا الرجوع إليهم مع مطالعتهم مع مطالعتهم علمهم نسبة العلم إليهم ونشر محاسنهم من الخيرات قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ثامنا ذكرهم بالإجلال والدعاء لهم تاسعا ترك الغلو فيهم قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون آشرا التجاوز عن ذلتهم عن ذلة العلماء العلماء غير معصومين من الخطئ والذلات فلا بد من إحسان الظن بالعلماء والتمسك الأذر لهم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna salati zuwa ga annabin rahama manzon tsira da shi da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya bayan haka ya fi mutane ku sani wannan hudu ba ta mu ta yau tana magana ne akan cewa wato tana magana ne akan ladubban malamanmu akan wato ladubban da ya kamata mu mu'amalanci malamanmu akan su addinin musulunci ya tsara ladubban yadda za a zauna mutum ya zauna da 'ya'yansa ya tsara ladubban yadda mutum zai zauna da iyalinsa ya tsara ladubban yanda mutum zai zauna da mahaifansa yanda zaka zauna da kowa hatta malamai musulunci ya tsara yanda zaka yi mu'amala da malamanka lalle malamai su ne magada annabawa malamai magada annabawa annabawa ba su gadar da dinari ba su gadar da darhami ba kawai annabawa sun gadar da ilimi ne wanda ya riko da ilimi ya yi riko da wani rabo mai girma na dubban mu'amala da malamai suna da yawa abu na farko wanda ya kamata mu'amalanci malamanmu da shi shine ma'rifatu manzilatuhu mu yi kokarin sanin matsayinsu da darajarsu da martabarsu da yawan mutane sun jahirci waiwaye malamai ko menene matsayinsu Allah subhanahu ta'ala don ya nuna mana martabarsu da darajarsu Allah ya ya shaidarsa tare da shaidarsu inda yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai wa ulul ilmi wannan daraja ce da take nuna malamai suna da martaba malamai suna da daraja malamai suna da girma Allah ya jinjina musu yace abin sani kawai cikin bayi na Allah wayanda suka yi tsananin tsoron Allah su ne malamai wayannan ababen sun isa su dama daraja da martaba ga malamai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato su malamai annabi sallallahu alaihi wasallama yace innal alima lalle malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasai yana nema masa gahar ubangiji kullum aka wayi gari aka tashi maluman nan namu mala'iku da tsuntsaye da duk wani abin da ke cikin samai da ƙasai yana roƙa musu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu zunubansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta da kiyahu da suke cikin ruwa suna roƙa wa malamai gafara annabi ya ce falalar malami akan sauran mutane masu bautar Allah kamar falalar wata ce akan sauran tauraro sannan mun duba mu malafuzan da ke zuwa bakunan duk wanda ya gaba da malami sai ka ya ce akara wannan kalmar ta akara makallahu addu'a ce Allah ya girmama ka Allah ya darajanta ka duk sarautar mutum duk mulkin mutum in ba malami bane ba za a ce masa akara makallahu ba sai a ce masa ran kashe daɗi ko a ce masa ala sabbinana da wani lafazi mai kama da wannan amma malamai ɗai wannan lafazin mutane ma ba su sanin sanda yake zuwa bakudansu kawai sai ga ji ɗaya ka ce akara makallawo ashe lafazin yadda muke su a baki na girmamawa gare su to ya kamata a ce har cikin zuciyar zuciyarmu girmansu da martaba su ta kai a gurin mu domin suna da girma a gurin Allah kamar yadda hudubar da ta gabata satin da ya gabata liman ya yi magana yau yan ana rikicin gado malamai ake budowa yau yan ka yi rasuwa malamai ake budowa a miƙa musu gawa su yi mata wanka su gyaggyara ta in ana wasu rikita-rikita malamai ake nemowa washe ku malamai na da daraja suna da martaba kuma jahiltar matsayinsu da martabarsu shi ya kawo waɗanda ke zagensu suke zagensu shi ya kawo masu aibanta su suke aibanta su abu na biyu daga cikin ladabin mu'amala da malamanmu shine mu dinga mutunta su ikramuhum wa tawqiruhum mu girmama su mu darajar tasu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana kissar annabi Adam da mala'iku da Allah yana so ya daga martabar annabi Adam akan mala'iku mala'iku na ganin su suka cancanci su zama halifar Allah a bayan ƙasa to Allah yana so ya nuna musu annabi Adam shi ya cancanci zama halifarsa sai Allah ya sanar da shi sunayen ababe dukkan su na duniya bayan da Allah ya sanar da su gaba ɗaya sanar da annabi Adam sunayen ababen ga amma mala'iku bai sanar da su ba sun ma'arazahum alal mala'ika Allah ya bijiro waɗannan ababen ga mala'iku ya ce ta ku ba da sunayen waɗanga ababe mala'iku ba su san su ba don ba a sanar da su ba suka yi tsaye sai Allah ya ce Adamu ba su labarin ba su faɗa mana suna waɗanda ba annabi Adam ya ce wannan kwasa ce ana amfani da ita wajen gyaran gero da sauransu wannan lauje ne ana amfani da shi wurin kaza wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan jirgin sama ne za a samu wasu al'umma wanda za su dinga hawa ne ya tahi da su sama duka annabi adam ya sanar da su gaban mala'iku daga nan ne da mala'iku suka ce suka yi shiru Allah ce ashe ban hada muku na san abin da baku sani ba da ilimi ne Allah ya fifita shi ashe ko wannan ya nuna Allah subhanahu ta'ala ya martaba annabi Adam da ya bashi ilimi duk da kake ganin mutum Allah ya ɗauka shi ya bashi ilimi kamar yadda liman ya ambata satin da ya gabata bar kallon sura jiki ne bar kallon dan gidan wana bar kallon shekaru ne ka kalli martaba abin nan da aka ba shi ka girmama shi akan wannan abu wannan shine abin da ake nema a gurinmu na larabin da ya kamata mu kyautata alaƙanmu da mu da mu. hadisi ya tabbata daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda annabi tsira da amince allah su tabbata a gare shi yake cewa baya tare da mu wanda baya girmama manyanmu sannan bai tausan mu. sannan bai san darajar malamanmu ba duk wanda bai san darajar malamai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum bai tare da shi lafazin laisa minna baya tare da mu malamai su yi ta maganganu me menene manzo Allah yake ne da laisa minna akwai har malaman da suka ce abinda ake da laisa minna baya cikin addinin mu wasu ka ce a alaisa minna baya cikin karantarwar mu wanda baya girmama manya bai san martaban manya ba baya tausan ƙanana sannan baya girmama malamai duk wanda bai wannan annabi ya ce baya tare da mu ashe wannan ya isa ya zama lurarwa ga al'umma baki ɗaya su shiga taitayinsu bai dace a ce duk lokacin da wani abu ya taso ba waɗanda a gabanmu wajen zagi da cin mutunci sai malamanmu kuma su gama mu gama zaginsu kuma su dawo su shiga su ba mu sallar juma'a mu gama zaginsu yan an kai mutuwa su zo su yi mana sallar jana'iza mu gama zaginsu su yi sulhun aurenmu mu gama zaginsu su zo su yanke mana dabbobi in za mu yi laye ko za mu yi suna wannan abin kunya ne a gurinmu to da akwai buƙatar gyara a cikin wannan yayin uwa ladabi na uku na zamantakewa da malamanmu shine mu dinga fuskantar majalisayensu na ilimi ba ka iya gane martabar malami ko malami na da girma ko na da matsayi sai kana zuwa majalisayen ilimin malamai kana ganin gwagwarmayar da malamai kai wallahi malamai da kuwa gani wata rana sai su yin bacci saboda su binciko mana wata matsala wadda kai mana ƙaiƙayi wani rikita rikita in ya taso wani abu in ya tashi yanzu wani zai tara malami ga hanya bai da littafi ko guda hannunsa ya masa tambaya akan ilimi bai ce to bari sai na koma gida na ɗauko littafi na duba nan kake neman ya baka fatawa babu littafi hannunsu malaman nan haka suke zuwa suna sa ilimi a cikin kwakwalansu suna wahala a kanmu suna bincike a kanmu suna gaya mana halar da haram suna gaya mana yadda za mu yi sallah yadda za mu yi azumi yadda za mu yi addini kuma mu dawo su ne muke zagi muke baci wannan ba mu musu adalci in mun yi wannan saboda haka ina daga cikin abin da ake nema zuwa majalisayen ilimi kuma in kun duba duk wanda ka gana zagin malamai bai zuwa majalisar ilimin malamai in kana zuwa majalisar ilimin malamai kana sanin waye malamai akwai wani dan uwa da ya taba karatu wurin nan ya zo ya tafsir nan wani bayan mun sai ce ah wace ashe wanan ga ashe ya kai matsayin irin wannan nace nan yace ah, ni wallahi ban aza kina ai tafsiri ba nace ah, to ya za a yi kasa yana tun da baka zuwa inda ya karantarwa to kun gadi da yawan mutane rashin zuwa majalisan ilimi ya hana ba za su ga martaban malamai ba da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis ya an ce ku buɗe a majalisai wani majalisi ne majalisi ilimi da aka ce wa iza kilan shuzu fan shuzu ina ne da aka yi maganar rahama da gawara ina ne majalisan malamai majalisin malamai zaka je ka zauna kamin ka tashi an gawarta maka zunubanka to saboda haka akwai buƙatar in muna son wa malaman mu adalci mu dinga sauraron su mu dinga sauraron wa'azojin su mu dinga zuwa majalisar ilimin su za mu gane su malamai ne kuma za mu san darajarsu ya tabbata a cikin hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da mutane a cikin masallaci sai ga wasu mutane guda uku sun huskanci wannan majalisin a cikin masallaci da zuwansu sai mutum biyu daga cikinsu suka je inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayar da darasi shi ko ɗaya daga cikinsu sai ya yi ƙoƙari ya samu wani wurin da cikin su biyun nan da suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin su sai ya nemi a ɗan buɗa mai cikin halka da'irar da aka yi ta ilimi sai ya zauna shi ko ɗayan ya ji kunyar ya ce a buɗa mai ya zauna sai kuma can baya amma yana saurari shi ko dayan cikin su uku nan sai ya juya baya ya ma zama majalisin masallacin da ake karatu ya tafi abin shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ba da labari yake ce amma kaga ɗaya daga cikinsu wanda ya tasara ya shigo cikin halkar majalisar ilimi ya tasara ya zo cikin halka Allah ya tasara shi a cikin rahama ce shi kuma ɗayan ya ji kunyar Allah ya ji kunyar ya shigo majalisar ilimi amma ya tsaya inda yake saurara ilimi shi ku Allah ya ji kunya ce amma ɗayan ya bijire ya ƙi zuwa inda ake ba da karatu shi ku Allah subhanahu wata'ala ya juya mai baya wannan me yake nuna maka hadarin rashin halartar majalisayyan ilimi biyar da kake ganin kan kayan karatu in kana zuwa majalisayyan ilimi za ka ƙara samun fa'idodi ko malaman za su ƙara martaba a idanunka saboda haka yayan uwa abu na hudu daga cikin na dubban mu'amala da malamanmu shine mu dinga tawazu'i gare su mu dinga kankan da kanmu zuwa gare su mu dinga yi musu tawazu malamai sun cancanci a yi musu tawazu sun cancanci a girmama su a yi musu tawazu a ga girman su a martaba su a yi musu wannan in mun duba kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Hidir lokacin da annabi Musa ya zo gudunsa don ya zama matsayin ɗalibin da zai kwashi ilimin aurensa yake ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin ko zaka yadda ka amince in shigo cikin ɗalibanka waɗanda za a koya ma shari'a ashe bai dace a ce mutum na baka ilimi ba kuma ka ne mai girman kai ko me matsayinka ko me matsayinka a gaban malami in ka je sai da shi malami ya sassauto ya yi tawazu kawai amma kai in ka ce gurinsa to kai ne ɗalibi shi kuma sunan shi malami ga annabi musa sai da yana lallashin yana lallashin abin na hidir cewa ya amince ya zama ɗalibinsa bayan ya yarda ya amince yake ce masa to kai ba za ka iya hankurin zama tare da ni ba ya ce a'a ni in sha Allahu sabiran wala a asilaka amura, za ka same ni mai hankuri ba zan saba umarninka ba kun ga wannan tawazu'u ne tawazu'u ne yake annabin Allah ne amma tun da ilimi ya je ba yana wannan tawazu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbansa Usama ibn Sharif yake cewa a ya ce majalisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isko sahabbai ne in manzon Allah yana karatu sai ka ce kawunan su tsuntsaye suke kansu irin yanda suke ya kai suna ba da su, suna sauraren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake karantar da su wannan yana daga cikin abin da ake nema in musu ya je masallaci ko ya je inda ake karatu ya saurara abu na biyar haramcin cutar da malamai hurumatu aziyatuhum haramcin cutar da malamai cutar da su da magana cutar da su da aiki malami baya cikin waɗanda ko kuskure yayi zaka ce barka cutar da shi domin uba ne malaminka ubanka ne malami uba ne ko yayi ba daidai ba sai dai a kira su yi masa nasiha kamar yadda mahaifinka ko yayi ma ba daidai ba ba za ka ci mutuncin shi ba ba za ka ɓanna suna ne ba sai dai mi ka bi hanya ta lalama a haɗa kwamiti a je a gane a zauna da shi a lura da shi a kada makala muna ganin girmanku muna ganin matsayinku bai dace a ce ku ne muna kaza ku ne muna kaza wannan shi ne abin da ake nema saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata man adali waliyan faqad azantuhu bi harbin ai ana magana waliyi malami ne don duk wanda ya hada malanta waliyin Allah ne ba a ce a'a wai waliyi sai wanda ya hada wasu sifofi na daban an ce duk mummuni waliyina duk mummuni waliyina duk musulmi waliyin Allah ne sai dai kawai walicin na wani yahi na wali sannan abu na shidda neman fatawa daga malamai mu daina yanke hukunci in matsala ta taso duk wani abin da ya taso mu nemi fatawarsa daga malumanmu mu nemi su yi mana fatawa su azamu ga daidai su azamu ga turba mai kyau wanda za mu samu tudun mun tsira wannan yana daga cikin ladabin mu'amala da malamanmu Allah ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu sannan abu na bakwai arruju'u ilaihim komawa gurin malamai tare da bincike akan karantarwarsu da jingina su zuwa ga ilimi da kuma wato ƙoƙarin kyautata ayyukan su wanda suka kyautata da ƙoƙarin mutunta su da girmama su abinda ake so su malamai duk da wani abu ya taso na rikita rikita kowane iri ne to a neme su ina mahita ina ne mafita ku ne malamanmu ku ne kun ka san lahira kun ka san kabari kun ka san zaman kabari kun ka san aljanna kun ka san yadda ake shiga aljanna to ga matsaloli sun taso ina muka dafawa malamai sun san wannan to a koma zuwa ga abin da suke nusar da al'umma akai sannan abu na tara daga cikin ladabin mu'amala da malamai wato shine a na takwas kenan shine zikiruhum bil ijlal wa du'a lahum ta hanyar girmama su da kuma yi musu addu'a malaman na aikin da suke muna ya kamata mu musu addu'a mu dinga yi musu addu'o'i muna girmama su mu ne musu addu'o'i na alkhairi inda suka yi kuskure mu yi musu addu'a Allah ya taro mana su ya aza mana su a daidai domin karkacewa su karkacewa mu ce in sun ga lalace mun lalace in sun ga tambade mun tambaɗe lalacewa su lalacewa addininmu ne wannan yana daga cikin ladabin mu'amala da malami ba a kiran malami da sunan shi na yanka ka ambace da sunan shi sai dai da suna na girmamawa da mutuntawa amma wani kawai za a ga dan malami bai mai ba daidai ba don bai mai daidai ba yana ambata suna ne kamar shi ya zana mai suna wannan ba mutunci bane kuma ba addini ba sannan Nasara shi ne rashin wuce gona da iri wajen mu'amala kada malamu malami malami ne ba Allah bane kada a ba malami matsayi na Allah kada a kai shiga matsayin Allah ba Allah bane kuma kada a ba shi matsayin annabi don shi ba annabi bane kada a yi guluwi a wajen yaban malamai ko girmama su sannan na goma na ƙarshe a tajawuzu an zallatihim shine a kau da kai daga talallabiyar malamai in malamai sun yi kuskure talallabiya ta kwashe su sun yi wani abu na ba daidai ba to a kawo da kai ga wannan a nemi waɗanda za su yi masa nasiha komi zaman mutum malami yana da na gaban shi yana da malami haka da ko ba haka ne? duk wani malami da ka gani yana da malamin da a gaban shi in ya yi kuskure a je a samu malamai ne a ce su je su yi mai nasiha kaza da ya kai ba daidai ba ne. kuskure ne abin da ya kai su malamai ne in sun ce suna nema da zai zo gurinsu ya zauna su mai faɗa ce mai abin da haka ba daidai ba wannan shi ne abin da ya kamata sannan mu gane al'ulama ugairu ma'asumi malamai ba masumai ba ne ba a cewa malamai ba su sabu malamai suna kuskure malamai talalabiya na iya kwasarsu saboda haka fala budda min al-ihsan zanna bil ulama ba abin da ya kamata gare mu mu kyautata ma malumman mu zato mu kyautata musu zato sannan mu dinga nema musu uzuri in sun yi kuskure domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu bani adam khata'un dukkan ƴaƴan adam masu kuskure ne wa khairul khata'ina at tawabi manzo Allah ya ce mahi alkhairin masu yin wato masu masu yin kuskure sune at tawabuna masu ba zuwa ga Allah muna roƙo Allah mu da sarki ya kawo mana aminci da zaman lahiya a wannan ƙasa tamu ya zaɓa mana jagorori na gari wanda za su jagoranci wannan ƙasa tamu Allah ka amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro Allah ka shiga cikin dukkanin mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya marigaya mu Allah ka gawarta musu kumu ila salatukum yarhamukumur rahman